الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه حجة المولود بأحسان المولود أن مجلس نبي سيما ثم مقدمة سيتي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنا شيدا بابا أم سالة السياسية ألا باشي كديك باشي أبو تنتارية إلها جل عن المسيح والنظير Allah ta'ala Ubangiji ne wanda jalla ya ɗaukaka daga barin عن المثيل وان ذا أتي دي دي كده شي والنذير وكم وان ذا أتي أي تعرفك ba wanda za ce kamar su ɗaya da Allah sannan ba wanda za ce daidai suke da Allah wa ta'ala an shiriki wa zahir Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka daga barin ashirik abokin tarayya wa ko kuma mataimaki wa an shibhi khalqihi Allah ya tsarkaka daga barin kamanceceniya da halittinsa fatirus samawati wal ardi shine wanda ya kaji sama da ƙasa ba na wani ya kwaikwaya ba ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah madaukakin sarki ya sanya matan daga gare ku suke domin Hawwa an halice ta ne daga annabi Adam alaihi salam wa min al'an'ami azwaja kuma sannan Allah madaukakin sarki ya sanya dabbobin ni'ima su ma su zama ne su zama aure kuma aure ne dabbobin ni'ima ma su zama aure an an ce rago to za a faɗi matarsa tinkiya In an ce bunsu za a faɗi matar shi akuya ko da ba ɗaura auren ba in an ce in an ce raƙumi za a faɗi matar shi taguwa in an ce ta za a faɗi matar ta saniya kaga azwajin ce samaniya ta azwajin kuma ya za'ukun fihi ay yakhluqukum Allah madaukakin sarki yana halitta ku a cikin wannan tsarin na azzawaj ya fi ay yakhluqukum fi zawaj Allah yana halitta ku ne ta sanadiyya auratayya ta kuɗi ɗinya eh, namiji da mace laisa ka shay'un babu wani kamar Allah wa huwa as-sami'ul basir amma kuma yana ji yana gani saboda ka uhu laisa ka sam'i khalqihi وبصير بصره ليس كبصر خلقه وانا آيتنا إذا قلت شن آيو ينجا سكي تنشكو تكيدا جهنيا لصورا وانا اللي سكي مصر فان الله لو انا سكي شوى اي تاويل ليس كمثله شيء ما هو سميع البصير نفى وأثبت ولما أنت لا تنفي ولا تثبت تنفي ولا تثبت لا shi ne wannan hussein ulusiyu an ga wannan ba hussein ra'atul istihdad ma shi ya kawo ayar da ya bayani kan haihuwa shi ce ga shi ne wa shaɗu annan muhammadin abduhu kuma ina shaidawa annabi muhammadu bawan allah ne kuma manzan allah ne wa khiratuhu min khalqihi kuma allah ya zaɓo shi a cikin halittar sa wa aminuhu ala wahyihi kuma shine amintaccen sa a wahayin sa Allah ya yi da shi ya bashi wa hujjatuhu ala ibadihi kuma shine hujjar da Allah ya yanke ma bayi shi manzon sallama an takunu ma ja'a min bashirin wala nadhir laqad ja'akum bashirun wa nadhir ba wani wanda zai zo ranar lahira ya ci aibe ba mai gargaɗin da ya zo masa ba mai da shara a ya zo arsalahu rahmatin lil alamin Allah ya halicce shi a matsayin tausayi da halittu Allah ya halicci ya aiko manzo sama domin ya tausaya ma halittu har da waɗanda suke ba musulmai ba wa qudwatan lil alamin kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama abun koyi ga ababen halitta qudwa wa mahajjatan lis kuma Allah ya sanya shi ya zama shine hanyar da masu bi za su bi ajma'in, sannan shi Allah ya sanya shi ya zama hujja akan أكم باي ɗaya. فهدى به من الضلالة ألا يشري يد متاني نسندية سا من الضلالة دا سنابتها بس سني بقى النبي صلى الله عليه وسلم يتندس لسنغوى الله وعلم به من الجهالة sannan ya sanar da mutane abunda da ba su sani ba daga jahilci wa kassara bihi ba'da al-qilla sannan Allah ya yawaita da shi da can ba da yawa yi ba da yawa hatta arzikin mutane zuwa manzo sai ya wa'adda dihi ba a da zilla sannan laraba da makaskantattun mutane ba a sansa a duniya ba amma bayan zuwa manzo Allah sama sai ga san wa'adda dihi ba a da la'ayila sannan Allah ya wadatar da mutane da suna cikin taulauci bin khifin ailatun fashau bai yi kuma Allah min fallihi sha kaga al'ayila alfakar kenan Hmm? shi yasa can suka yi ma al Shafi rahmatullahi alaihi malamai suka masa raddi da yake cewa zalika adna alla ta'ulu yace ai zalika adna zalika adna alla ta'ulu suka ce zalika adna alla tafqahu hmm. ko to وأغنى بعد العيلة وفتح umiya sannan عميا ya ألا يبود da دسك makafi. da saƙon da ya aiko manzan sama da ba a gani kowa idan shi a gaba yake hmm. nan amal basirati ba amal basar ba makanta ta ƙwaƙwalwa ba makanta ta ido duk suna da idanuwan har ma suna cewa akwai zarkawa cikinsu wa azanan summa sannan Allah madaukakin sarki ya buɗe kunnuwa waɗanda suke kurane da can ba a ji gane gaskiya amma da Allah ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ana ji da quluban gulfa sannan da zukata waɗanda suke an sa da fam amfani yanzu kuma sai aka buɗe su ballagar risala manzala sama ya isar da sakon Allah wa'addal amana sannan ya isar da amanar Allah wa nasaha al sannan ya ma al nasiha فاتمين فاتشيت دا الخير حتى وضحت شرائع الأحكام حسيد الشريء إنه كن شو كن شيء سك بينا سك كتبتيني كوا يغاني وظهرت شعائر الإسلام سنن ألام من كان مسلم سك بينا وعز حزب الرحمن سنن كما عندنا الله سك بوايا وذل به حزب الشيطان سنن كما دا من ذل سمني كنجيو يم شيطان سوق سقع أسكنت سوق ولا كنت وأشرق وجه الدهر حسن حسنا في تلك الزمن قوسي تفارك اللي سوى الحسكي وأصبح الظلام ضياء به يواعي قريب من حسكي واحتدى كل حيران هو نغوتته إيه. سيد ما ياشري فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه ألا ومن ظن سلاتي آمين وملائكته ملائكة ألا ما سمس سلاتي وأنبياؤه دسوعا النباوا ألا ورسله ده من ظن ألا دسم عن نفس سلاتي وعباده المؤمنون ومبايم ألا وأن دسيت ممني دسم عن نفس اللهم صل على محمد كما وحد الله kaman yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kai ta Allah sannan mu'arrafa bihi ya sana aka gane Allah wa da'a ilaihi kuma ya kira zuwa ga Allah wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ma annabi salati Allah ya masa rahama Allah ya kara masa albaraka amma ba'adu فإن الله سبحانه نوأ الأحكام على الإنسان باين هكا hakika Allah madaukakin sarki ya nau'anta hukunce hukunce ga mutum min hinni khurujihi ila hadhihi dunya ila hadhihi dari tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya fito da shi wannan duniya da can yana wani alami yana wata duniya can yanzu kuma sai ya fito na sha faɗa mana yanzu ɗan adam baya tunanin abin da fama mashi take ci fa a ciki lokacin yana ciki ta shi yake ci in ta ci tuwo da tuwon nan zai rayu tuwo ku duba tuwo in ta ci shinkafa shi ne abincinsa in ta ci yaji har da yaji duka ko ba zai cutar da shi ba a jin a kuka a ciki a ce ido ya shiga mishi yaji ya shiga mishi ido ko yaji ya shiga mishi baki ko yaji ya shiga mishi hanci amma da ya fito yanzu kuma da za a ɗauko tuwon nan a bashi to kila mutuwa zai a ba wani jaririn tuwo ya mutu a cusa mishi da wuya in bai mutu ba in bai mutu ba kuma sai an je wajen sai an je asibiti ko a cusa mashi shinkafa sai ya mutu ba sa'a ba kaga wancan abin da yake rayuwa da shi yanzu kuma a ba shi ba ne. yanzu sai aka ce a'a ta cin in ta je sai Allah damu da ku sai ya sa wasu injina sai su canza shi sai a sa mashi nashi na musamman a sa shi a wani mazibi sai ya rika sha yana tsotsa kuma ya ciki ba yana lafiya in kuma ya kai wasu ya kai wani lokaci da za a tsaka wannan nonon a bashi to sai gudawa ya tsure sai an kuma samu maganin asibiti an bashi ya sha ko maganin da zai aure mai cikinsa yanzu dukkan manan da za a tsiyayo nonon mace a ba mu sha sai da sai mun tsuri ba namu bane to kaga min hini ku ila hadhihi duniya sai lokacin da Allah ya fito da shi duniyar nan ila an yastakirra fi daril har ya tabbata a gidan tabbata akwai hukunce hukunce mabambanta shiga masallaci fita masallaci shiga bayi aure ciniki zaman ofis fiƙin shugabanci gata nan ba su da iyaka wa ƙabla dalika can kafin haka wa huwa fi yana cin waɗannan dukkai guda uku kanat ahkamuhu alqadariyatu jariyatun alayhi wa muntahiyatan ilayhi hukunce hukuncin Allah na kaddara lokacin su suke aiki a kansa hukunce hukuncin Allah ba shar'iyya ba ba wani hukuncin da aka dora mishi a ciki iyaka yana da hukuku wa laysa alayhi wajibatu lahu hukukun daga cikin hukuk na jami shine lahu haqqul haya كأزبد أعطته الشريعة الإسلامية حق الحياة شي ساش حق حقنيا وشين حق الحياة حق شي واشي شي شي أبشي رأي أشيش فأن النبي ندى حق الصحة وإن عاش في بطن أمه جنينا ينبغي أن يعيش صحيحا شيخ شيخ وش تشاتها بعد ta shan giya ta je tarkacin abin da zai cutar da shi hatta maganin kwaya na asibiti ta sha sai idan likita gynecologist shi ne ce mata ta sha ya ba ta ya rubuta mata Ka ta je kemis ta je kemis ta je ta siya kawai masu kemis ta je ta rubuta mata magani ta je ta sha yaron ya zama bai an haife shi ya fito amma kuma sai ya zo da rabin kai sai ya zama kawai haka ja. kan shi ba zai rika tsayawa ba ya zama bala'i ga iyayen shi a tsala a je asibiti a ce za a yi ta dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari da ashirin uwar shi ta ja tana shan taba tana shan giya ta je ta cin goro ta cin abubuwan banza shi kenan ko ya zo ka gan shi hannun shi a tambare kaga ba san ba haƙƙo siha ba ma ba a kiyaye mishi haƙƙin rayu haƙƙin lafiyar shi ba sannan haƙƙinsa na uku shine yana da haƙƙul milaj a haife shi a bari a haihu shi ya zo duniya akwai bambanci tsakanin haƙƙul hayati domin ai an shafi janina to a bar kuma ya zo a haife shi sannan yana duwowa duniya yana da haƙƙul ubuwa ya zama a ce ga baban shi wannan haƙƙin wasu na kashi a matsayin na farko ubuwa nan haƙul ubuwati shar'iyya domin kowa na da baba ba wanda bai da baba a duniya a wannan rayuwar da muke ciki in ba annabi adam alaihi salam ba da matarsa hawa da da da da da annabi isa alaihi salam su ne ba su da baba amma kowa na da baba to amma wani baban al'abu shar'i ba al'abu tsini ba kowa na da al'abu tsini ya zama a ce in an zo kowa ya ce za ka abi wannan shi ne babana an san baban shi riko suna tafiya ana jin daɗi hamma wani wanda ya iya larabce ce ah, kama an taga kara to dama ne aka wa manyan shafin abahu wa mawala ya kama da babanka ba kai zalunci ba ko to shi ne wannan to duk wannan amma lokacin da yake ciki alhakamun qadariya ne suke hukunta a kansa na kaddarawa Allah daga mataki kaza sai mataki kaza sai mataki kaza wa muntahiyatin ilayhi kuma sune suke kaiwa zuwa gare shi man fasala an ummihi lokacin da ya rabu da mahaifiyarsa daga cikinta ta'allaqat bihi ahkamuhu al-amriyyah to yanzu wasu hukunce hukuncen Allah na shari'a su sune al-amriyya hukuncinsa na bada umarni yanzu suna da alaka da shi فلله سبحانه وكان المخاطب بها الأبوين أما أولا ما تاكن كجي ولن دا أكي مغانا دا سوء الوقت أكي باتو أمرني سوني إيايا إيايا سبجابيو أو من يقوم مقامهما وكم ولن دا سكي تياوا أمقف إيايا في تربيته أو لن تربية جارا والقيام عليه بكم أيوات دا سلو غدا الأمر سال أمر سيسيتو ولله سبحانه فيه أحكام أمر أمر قيمه بها Allah yana da wasu hukunce-hukuncen da ya umarci wanda ya tsaye yake kula da al'amarin yaro ya kula da su, Maza za mu tahta kafalati, matuƙar wannan yaro yana ƙarƙashin kulan wannan. Fahuwal mutsalabu bi hadunahu shi ne aka nemi cewa ya kula da haƙoƙin wannan yaron da hukunce-hukuncen da aka tura makafin hai a makafin yara hatta bala balaga hadda taklifi har lokacin da yake matsayin da aka fara rubuta masa lada ko zinubi ta'allaqat bihi al-ahkam to yanzu sai hukunci kuncin su tashi daga kan mai kula da shi sai su dawo kansa wajarat alaihi da akalamu ko daga nan alkalin man good da suka da maki mai kyau da kuma maki mummuna za su ci gaba da kula a kansa sai lokacin da ya balaga hmm. rayuwa ta canza ba hukima da a kane ahalin kufri wa ahalin isla a lokacin za a fara masa hukuncin mutanen musulunci da mutanen kafirci in yi musulunci a lokacin to musulmi ne shi in kuma ya zaɓi kafirci to shi kafiri ne shi wani iya zubin ba وأخذ بالتأكد لمنازل السعداء أو دار الأشقياء وجنن يقوم زي فارا شيري دومين يشتجد أجن السعداء وانت ذات سامر بالله رأيان الجنة أو دار الأشقياء قوكم والإياذ بالله يتنتكم شيء أجدا تعبطوا وتكينا والإياذ بالله أتطوى به مراهب الأيام في أنن متى كان كوانكي تارد شيء Wallayali da kuma لكم دراري إلى da التي كتب من ahliha, har ya kai gidan da aka rubuta masa cewa nan ne gidan shi na ƙarshe wali in aljanna aljanna Allah ka sa haka in wuta kuma iya iyazu billah wuta wa yuyassara fi marahilihi tilka li asbabiha sannan a sauƙaƙa masa waɗannan matakan li asbabiha saboda sabubban daga wanda kawai zai gan shi duk abin da yake na ta'ar Allah yana san shi dan aljanna ne wancan kuma duk abin da yake na sabon Allah shi ke mishi dadi wasu amila bi amaliha sannan kuma a ne za a aikatar da shi da aikin wannan gidan da Allah ya kaddara masa din ko gidan eh, sa'ada ko gidan sha'awa fa idan taha bihi sayru ila akhir marhalatin idan tafiya ta kai shi har zuwa ƙarshen zangonsa na ƙarshe ashrafa minha ala da maskan alladhi unzira lahu qabla ijadihi to kenan sai ya zauna sai ya tabbata a wannan mazaunin nasa wanda aka rayar da shi tun kafin wannan kafin a same shi imma manzili shiqwatihi wa imma manzili sa'adatihi ko dai ya zama gidansa wanda yake na shakawa na taɓewa wuta kenan wa yin ma manzili sa'adatihi ko kuma gidansa na rabu aljanna kenan wa hunaka yadau asas safari an atiqihi to daga nan ne zai ajiye sandar tafiyarsa ya cire ta daga kafada sai ya ajiye gefe guda ya aji ba haka yake ba ko kuma mu yanzu sai mu ce mai fa hunalika ko fa hunaka yadau حقيبة السفر عن عاتقه هذا النبي الزكش ko loja aka kama ko aka kama maka loja a otal aka baka otal a farko abinda kake da ka shiga dan fara waigawa ka fara kawai abin abinda za ka fara yi sai ka je ka aji da kuma haka ke ba to da nan kuma sai sauran abubuwa su biyu baya ويستقر نواه وتسير دار العدل مأواه أو دار الشقاوة مثواه ويستقر نواه وأنني إغن سبيت الرجح أنني إن أكتاش أنا أتلي لا يمنشي نوى أسلم أبن لأك أكي أكي أكي سامد شوكا لغش to yanzu idan mutum ya tsinci kanshi a gidanshi na ƙarshe to ya koma ya zama asalin kiransa kenan in aljanna وتسير دار العدل ما أواه شيء إذا ما جدا عادل شيء إذا ما شيء إذا ما قوم شيء ناني ناني ناني دار العدل الناو جدا عادل شيء ملكينا يعذب من يشاء بعدله ويغفر من يشاء بفضله الله كينا يساك الجنة عادل شيء يا يساك أو عادل يساك أو عادل شيء يا عشان عدلش الجنة يسا لا تسأل الله عدله بل اسأله فضله فقلت ألا فلا لا تسأل عدل شنسا عدله أن يدخل الإنسان ناره أو جار السعادة مثواه قوكم جدا فبو على الجنة سي زمشيني سي زمشيني مثواه مدوننسا الله سنيا اللهم جعل دار السعادة مثوانا Wala da ولا تجعل دار العدل To wannan shi ne. ina ganin malam ibn qayyim hadda larabci yake koya muku ko yake koya mana ko To to ji mu malami ke sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in